الشمس والقمر بالوصفة والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان قال رب إني لا أريد قومي ليلا ونهارا wannan makaranta ba a yin bara in ta zo ƙarshe ja ita wannan makaranta ba karatu da allo kuma ba hura wuta ake yi kamar yadda aka san makarantun tsangaya ba a makaranta ce wadda take da tsari wadda ake karantar da yara a zaune ana yi musu shimfiɗa kan tabarmi su zauna kuma ana ba su alƙur'ani ne suna karantawa tun daga farko bayan sun iya karatu da rubutu lokacin da suke karatu koyon karatu da rubutu ana koyar da su ne ta hanyar yi musu rubutu a jikin allo kuma da haka suke sanin baki har su iya rubuta su iya karantawa bai kamata ɗalibin da yake karatun alkur'ani a ce sai ya fita ya je ya yi bara wataƙila inda zai je baran nan ma wuri ne wanda yake bai kamata ba a ce sai an ci an rage an yan masa sannan zai ci ba iyayen yara su ne suke ɗaukar nauyin ciyar da 'ya'yansu a satin da na zo ban taɓa zuwa bara ba eh, ma abina na turo mu abinci daga gida haka na yi hadda yanzu ne ke ma za ni sauka ta hadda yanzu ina neman shekara biyar kenan a nan na yi sauka ta farko yanzu kuma ina yin hadda gaskiya tun da na zo ban taɓa yin bara ba kuma ban taɓa samun wani cikas wajen abinci na ba har ila yau da zaran abincin ya kusan karewa sai kira mahaifina in ce mai gashi gashi abinci ya kusa a turo ana koyar da su ilimi na zamani wa'yansu ma idan sun je makarantunsu na zamani sukan zo su yi karatu a nan ne pharmacist ne na yi makaranta tun daga wannan makaranta da ta na fara madinatul abar sheikh haruna rashid fage na yi sauka alkur'ani 1998 kuma daga bisani na haddace alkur'ani mai girma inda na je kasar india na karanta pharmacy wanda na gama 2017 da first class kuma still na ƙara samun dama ta biyu na koma sharda university na karatun uh, master's degree a pharmaceutical sciences drug design and development